يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan masallaci na masjidul Qur'an don tafsirin Qur'an bisa ga horewa da amincewa da yadda da taimako na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna masu farawa kaman kullun da kaskantar da kanmu da mika kokon bara gare shi subhanahu ta'ala ya sa dukkan abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah shi ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai shi Allah ya mana gyaɗar dogo sama ‘ya'ya, ƙasa ‘ya'ya, tsakiyanta ‘ya'ya, ya tsunduma mu a aljanna gobe ƙiyama yau malayan fa'u wala banun illa man atallaha bi kalbin salimin. a yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na goma sha ɗaya a wannan wata na Ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu gabanin kutsawa zuwa ga karatu a gaggauce akwai hutuba da muka yi awoyi da suka gabata a kan sadaka mai gudana wato sadakatun jariya tare da bayanin wani ɗan uwa mai suna yusuf da ya musulunta wanda kuma aka ɗauke shi aka neme shi aka rasa da kiraye-kiraye da muka yi ga waɗanda abin ya shafa da gaggawa su yi ƙoƙari su ga an dawo da wannan bawan Allah d'a. mu musulmai addininmu na zaman lafiya ne kuma abin da muke karantarwa kenan but sai dai kuma akwai gabar da ake iya kai mutane da cutarwa abin ya fi ƙarfinsu muna roƙon Allah kada Allah ya sa a kai wannan mataki din bil haƙiƙa irin ababen da ke faruwa a ce mutum ya musulunta an ɗauke shi idan waɗanda suke da alhakin abin suna yi wa abin rukun sakainar kashi to bil hakika abin zai je kai matakin abin da ba za a iya magance shi ba Allah ya kare mu daga wannan a jahilta da ɗauke ido daga matsala baya magance ta abin da ke magance da shine a kalli matsalar kallo na hakika a yi adalci a cikin ta duk lokacin da aka yi zalunci sai aka ce a bashi ya kwanta wallahi baya magance matsala abin da ke magance shine mu tono ta dole sai mun tono matsalar mu kalle ta ina ne adalcin sai a yi adalcin wannan shi yake kawo zaman lafiya kuma shi yake sa al'umma ta ɗore waɗanda abin ya shafa muna roƙon Allah ya ba su basirar bincike da gaggawa kan wannan bawan Allah a binciki wanda suka ɗauke shi a yi ƙoƙarin dawowa da shi a ba shi ‘yancinsa kamar kowa ya zo addininsa na musulunci a wannan yana faruwa da yawa bai wuce kwana hudu ba muna tare da abdulsamad again kafin nan na yi bayani wata baiwar Allah ta musulunta daga Fed Poli Bauchi tun da ta musulunta ake ta kawo mata hare-hare kala-kala da neman cutar da ita hatta ɗalibin da ke Fed Poli ya ɗauko ta ta musulunta shi kansa har a yanzu ana masa barazana shi kansa har barazana ake ga rayuwarsa me yasa ya ɗauke ta ta musulunta waɗannan ababe bai dace ba na farko mu musulmai ne na biyu mu 'yan najeriya ne mun san constitution na Najeriya mai ya faɗa ba da jahilci muke magana ba mun san menene mu menene ba mu ba a cikinsa babu kokwanto an ba wa ɗan adam ikon canja addini akwai jama'ar da sun ma bar musulunci a arewacin ƙasar nan suna yawo ba wanda ya kula su ta yaya aka yi a garuruwan musulmai idan wani mutum ya bar addinin sai ya shiga musulunci ya zama laifi ta yaya aka yi wannan ya zama laifi a su haka ina ga mun wuce lokacin da za a mana mulkin mallaka wallahi mun wuce wannan lokacin abin da zai magance matsaloli shine adalci muna advocating for justice a duk inda aka yi injustice ba a nasara so da haka abin da muke faɗa ba mu ce a zalunci kowa ba amma duk wani mutum da ya musulunta dole a masa adalci wace doka ya sabawa da ya musulunta musuluntan ya zama laifi wannan baiwar Allah har yanzu halin da ake ciki kenan hatta a lokacin abdulsamad ya yi intervening ya ce to ai shi ya jagoranci musuluntanta in akwai waɗanda ake son yi wa barazana shi a zo a masa barazana ɗin ya sadaukar da kansa shi a zo a masa barazana ɗin irin waɗannan muke bukata waɗanda za su ya sadaukar da rayuwarsu don al'umma ana cikin wannan matsala mun gama juma'a mun yi bayani kwatsam kuma sai ga wani ya zo ta nan me ya faru ya ce na zo musulunta ne ɗazun me sunansa ya ce sunansa shehi me kake bukata ya ce sa'idu yake bukata menene sunan da zo sheshi sheshi kamar wani abu mai kama sheshi sunansa kenan me kake bukata sa'idu to daman haka addini yake lokacin da ake hana mutane shiga lokacin Allah yake kara tunkudo su to da ka hana su shiga ba zai magance ba a waɗanda abin ya shafa jami'an tsaro masu mulki na siyasa masarautu wajibi ne irin waɗannan ababe a ga an sa iyaka a kansu amma ba zai taɓa yiwa a garin yakubun bauchi mutum ya shiga musulunci ya wayi ya yi aure har ya haihu har iya da digiri har ma'aikaci ne kuma a ce wai ba a yadda da shiga musulunci ba har za a iya cutar da shi ko ma ana cutar da shi a waɗanda abin ya shafa muna jan hankalin su a tashi da gaga a magance matsalar nan duk wanda yake sha'awar musulunci in ya shiga to a bashi ya sarara wannan shine ka'ida abin da muke nema kenan ba mu ce a tozarta wani ko a zalunci wani ba haƙƙinmu muke nema wanda ku yi magana akan haƙƙinsa ya nemi ta da hankali so wajibi ne a gyara Allah ya ba su ikon gyarawa da bin kadu da magance matsala din waɗanda ba su gane musuluncin ba muna roƙon Allah ya ƙara tun kudo su su ƙara shiga mu kuma matukar za a zo to za mu ba da kalma matukar ɗan adam ya kawo kansa to a shirye muke za mu ba da kalma insha Allahu ta'ala dogon bayani akan matsalar har an yi CD din muna iya samun CD din a wurin masu sayarwa kamar Darul Islam shagonsa na wuntunan wurin mycd idan muka je da gaggawa insha Allah ta'ala ga sirin take an riga an yi shi gashi nan a hannu so Allah ya saka musu suma da alkhairi waɗanda suke musulunta Allah ya amfanar da mu da musuluncinsu wanda ba su gane kyan addini ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da su ingancin wannan addinin namu na musulunci don mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare innahu waliyyu zalika wal qadiru alaihi wa ala kulli shay'in qadirun mafhum tayyib to Allah ya taimake mu a baya ga wannan bayanin da na yi akan jiya matsala da aka samu a senate na amending doka wato 1999 constitution section 29a akan dokar hana auren ya sai ta kai shekara goma sha takwas har yanzu akwai kiki kaka da ake yi mun yi magana da wasu waɗanda abin ya shafa abin da ake rubuta online wani lokaci ya saba hakikanin abin da ke faruwa a cikin can ba da a so da duk wani musulmi da muka san yake wurin ko muke da wayarsa akalla mu masa text ko muke da contact da shi mu ja hankalinsu da gaggawa zuwa ran talata kada su yi abin da zai sa su zalunci addinin musulunci kada su yi abin da zai sa su ci amanar Allah kada su yi abin da zai sa su ci amanar al'ummar da suka tura su su wakilce su muna roƙon Allah musulmai na kwarai din Allah ya ba su ikon kare abin da addini yake bukata a kare waɗanda ba su gane ba muna roƙon Allah Allah ya ganar da su gaba ɗaya mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare Allah shi mana jagoranci a da ikon Allah za mu tashi akan daidai aya ta 64 a cikin suratun nisa'i sura ta hudu aran ma bismillah بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ذلك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وما أرسلنا من رسول بمؤيك ونمنزوبا إلا ليطاع بإذن الله سيدنا أمس طاعة إذن الله ولو أنهم دادي ذا أتي لليسو إذ ظلموا أنفسهم a lokacin da suka zalunci kawunansu ja'uka sun zo gare ka annabi tsira da aminci sabbata gare ka Laha suka nemi gafaran Allah wastaghfara lahumur rasulu kuma suka roƙi manzon Allah ya roƙa musu gafara ko manzon Allah ya roƙa musu gafara la wajadullah da sun samu Allah tawwaban mai tsananin karban tuba ne rahiman mai tausayi ne da jinkai a cikinsa. wannan aya na da alaka da ayoyin baya kuma saƙo ne gare mu wato na da alaka da kissar abun da ya faru tsakanin munafuki da bayahude inda suka yi kiki kaka gaban wa za a kai kara abun mamaki ba yahudu ya ce a je gaban muhammad sallallahu alaihi wasallam munafuki ya ce a'a dalilin ba yahudu na cewa a je gaban annabin da bai yi imani da shi ba saboda wannan annabi baya cin hanci shi munafuki kuma bai so a je saboda an fi shi gaskiya idan an je gaban annabi sallallahu alaihi wasallam babu ciwa-ciwa in an je gaban ka abun al-ashraf to akwai cin hanci zai ba da cin hanci a bashi haƙƙin da ba nasa ba to a lokacin bayan sayyidina umar yayi hukunci ta inda ya tura shi wannan munafikin barzakhu sai Allah ya saukar da wannan aya wa ma arsalna min rasulin ba mu aiki wani manzo ba daga cikin duk manzannin da muka aiko wa ma asalin magana din shine wa ma arsalna rasulan ne sai zama rasulan maf'ulin bihi ne kawai ya zo bin nasaba to amma sai aka ce wa ma arsalna min rasulin min din nan malamai suka ce za'ida ne litaukid an ƙara ta ne don ƙara wa maganar karfi shine wa ma arsalna min rasulin ba mu aika daga cikin wani manzo ba wato kenan tabbas ba mu aiki wani manzo ba illa li yuta'a bi idnillah sai dai amar ta'a da izinin Allah shine bi ma'ana duk annabin da Allah ya turo bin annabin da aka yi by implication ana biyayya ne ga Allah subhanahu wata'ala idan ka bi annabi ba wai kai tsaye annabin ka bi ba Allah ka bi don Allah ne ya ce a bi annabin sallallahu alaihi wasallam babu wani annabin da ya aiko kansa balle kai tunanin shi ka bi dan shi ya aiko kansa a'a dukkan annabawan da Allah ya turo ya turo su ne don a bi kuma shi ya ce a bi idan ma sun ce a bi sun maimaita umarnin da Allah ya na cewa a bi ne to haka babu annabin da muka aiko sai dai amar da'a da izinin Allah to tunda wancan munafikin ya kiwa annabi da'a ai ba annabin ya kiwa da'a ba Allah ya kiwa da'a don dokar da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yanke ba dokar kansa bane dokar Allah ne subhanahu wata'ala wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah ba mu aiko daga cikin wani manzo ba tabbas sai dai a masa ta'a da izinin Allah shi yasa Qur'ani yace may yuti'ir rasula faqad ta'a Allah duk wanda yayi wa manzo biyayya to yayi wa Allah biyayya mafhumul mukhalafa wanda ya wa manzo biyayya fa ya ki wa Allah subhanahu wata'ala biyayya saboda annabawan ba sa aiko kansu Allah ne subhanahu wata'ala yake turo su da sako walau annahum da za a ce lalle su iz zalamu anfusahum lokacin da suka zalunci kansu zaluntan kai shine wabu shaifi gairi muhallishi a duk lokacin da mutum ya sanya wani al'amari a gurbin da ba nasa ba yayi zalunci kalmar zalunci general term ne kalma ce babba da ke kullan tun daga karamin zunubi har zuwa ga shirka hatta shirka ana kiransa da sunan zalunci kamar yadda luqman alhakim yake wa'azi ga ɗansa la tushrik billah inna shirka la zulmun azim so haka tun daga karamin laifi har zuwa shirka sunan su zalunci to a nan wurin wani zalunci suka yi shine zaluncin da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yayi hukunci shi ba yahude munafuki ya yadda Yace ce aje gaban sayyidina abubakar shi yayi babban kuskure shi ba yahude yayi karamin kuskure da ya amince ba mu yadda da hukuncin annabi ba mu je wajen Abakar sai amince aje da tun asali ai ba za a bar kotun annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ba ta yaya za a dauki court a dauki kes a kai shi kololuwar kotu wani kotu ke na lauya a kasar nan supreme court of appeal da aka gama abu bai yi ba sai kace barin dawo da kes ɗin can wani ƙauye nan ƙauyen gokaru akwai alkali bari mu je mana shari'a sai ka kai shi alƙalin local gama ai a guri a da. ba wai tsokana ne misali ne <laughs> to sai ka ɗauko daga supreme court sai ka ɗauko kitsin sai ka ce to akwai wani alkali a nan ƙauyen gokaru yanzu tun da supreme court yi bari mu yi appealing case in zuwa ganin yayi ai ko a hankali bai yi ba daga ƙasa ne ake haura sama amma aka je sama kuma ai magana ta ƙare to wannan shi ne abin da ya faru ta yaya za a yi aje wajen annabi tsira da aminci sabata a gare shi yi hukunci kai munafiki ka ce a da wajen sayyidina Abakar kai ba yahudi ai kai kuskure daman muhammad din shine annabin da ka yadda sayyidina Abakar ai sa ne kuma shi ma biyayya yake daga kotun da aka bari kotun manzon Allah sallallahu alaihi shi yasa aka ce id zalamu anfusahum laifin su daban-daban ne laifin munafikin shine babban laifi laifin bai hudan karamin laifi ne id zalamu anfusahum lokacin da suka zalunci kawunan su ja'uka da sai su dawo gaba gare ka da suka fita ba su ittifaki ba maimakon mu su ce bari mu koma wajen sayyidina abubakar sai su ce a'a mu je gaban manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam to da sai a koma gaban sa sai su je gaban sa idan ya musu nasiha suka gamsu gafarullah sai su nemi gafara Allah subhanahu wataala ashe hukuncin da annabi ya gaskiya haka ne mun yi kuskure da muka yi kokonto kai ya Allah muna roƙon ka gafarta mana shine fastaghfirullah sai su nemi gafara Allah subhanahu wataala wastaghfara lahumur rasulu kuma annabin da kansa sai ya daima musu gafaran ma idan sun yi kuskuren suka zo gabansa suka ce mun yi kuskure da ka yi hukunci muna kokonto yanzu mun amince muna roƙon ka roƙa mana gafaran Allah ai zai roƙa musu saboda mai shi shine hikimantu ba at-taubatu jubbu ma qablaha tuba idan aka yi tana kankara duk abin da ya ye ta kuma daman tuba zuwa ga Allah istighfari siffa ce ta mutumin kirki yawaita istighfari zuwa ga Allah subhanahu wataala kana istighfarin kana tana kurakuran da kai har ma kana hakaito wanda bai faru ba kana cewa ya Allah in akwai wanda nayi ban san ma nayi ba Allah ka gafarta mini shi yasa annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ke cewa ayyuhan nas tubu ila Allah wa astaghfiru fa inni qad atubu ila Allah wa astaghfiru fi min mi'ati marra a hadisin bukhari da sauran malamai ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafaran ku ni ina tuba ina koma zuwa ga Allah a kowane wuni sau ɗari shine fa aka ce liya laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara an gafarta mar abin da ya gabata na kurakuransa in ma akwai abin da zai a nan gaba fil mustaqbal in the future Allah subhanahu wata'ala ya yafe masa amma duk da wannan yakan roƙi gafara Allah subhanahu wata'ala sau ɗari wannan ya zama siffa ce ta mutumin kirki karkare na ƙanƙantar zunubi ka nemi Allah ya gafarta ma mu yawaita astaghfirullah astaghfirullah muna faɗa kuma zuciyar mu na tuna ma'anan abin muna gane mu yan adam ne masu kasawa da sani da niyya ko ba da niyya ba muna kurakure gaba ga Allah subhanahu wataala muna kaskantar da kai muna miƙa kokon bara muna roƙon Allah ya yafe mana ba don halin mu ba don haka laha su nemi gafaran Allah wasta gafara lahumun rasulu kuma shi ma manzon Allah din ya roƙa musu gafarar Allah wannan shi malamai ke kiransa da cewa sunan tawassuli wato shi ne ka yi aiki da wata dama sai ka miƙa ƙoƙon bara Allah ya gafa ya amsa maka addu'arka babu laifi na samu aran ce in ka zo addu'a yi min addu'a ba laifi na samu wan bai da ce in ka zo addu'a yi min addu'a babu laifi na sami mai anguwa Muhammadu Sani na ce da Allah ku taimaka min da addu'a wannan ba laifi bane ku roƙa min Allah subhanahu wataala ya karbi addu'a da ku roƙa min Allah ya yafe min kurakurai da wannan laifi ne ba laifi bane shine ake cewa tawassuli Allah ya mana umarni a ramma da shi a cikin ayoyi kaman guda biyu a cikin Qur'ani suratul ma'ida na farko Allah ya kira masu imani ya umarce su a aya ta 35 ko

allah ربك كان محظورا الله سبحانه وتعالى a cikin waɗannan ayoyi guda biyu na farko ma'ida yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun a isra yace ulaika alladina yabtaghuna ulaika alladina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu waɗannan ayoyi guda biyu sune Allah ya ce mana mu rika tawassuli wato tawassuli akwai at shar'i akwai at bidi'i bid'i at shari'i shar'i shine na farko ka ce ka roki Allah subhanahu wata'ala bil a'mal as-saliha da ayyukanka na kwarai ya Allah muna sallah muna azumi muna zakka ya Allah muna biyayya ga iyaye ya Allah muna karatun Qur'ani ya Allah muna kaza da kaza da kaza ya Allah waɗannan ayyuka mun yi dan biyayya gare ka ne Allah a tausaya amsa mana bukatunmu wannan shine roƙon Allah da ayyuka kyawawa akwai a tawassul ila labi du'a ira rajulin sali ka roƙi Allah ta ɓangaren yin addu'ar mutumin kirki da yake raye sai ka ce aka raba kalla a taimaka mana da addu'a ustazu a taimaka mana da addu'a kai zai a taimaka mana da addu'a duk wanda kake tsammanin Allah zai iya karban addu'ansa iya da wasu qualities da ake saka ran Allah zai karbi addu'ansa sai a roƙe shi a ce taimaka mana da addu'a wannan kuma shi din ne zai addu'a ba wai Allah zaka ce Allah yi min dan wani ba a sai dai ka ce shi ɗin ya maka addu'a da sahabbai da dama sun yi tawassuli su zo gaban annabi tsira da aminci sabbata gare su ce yi mana addu'a sai ya musu addu'a din kamar ranar da yake ba ya hau minbari wani balaraben kawai ya zo to mun san kauyawa yace annabi kai ka ce Allah ya ka gashi ka zo ka guba ana ta fari babu ruwa amfanin gona da lalacewa duk jama'a ana ta halaka babu ruwa ka roki Allah ya mana ruwa mana wanzu Allah yana kan minbari sai ya daga hannu ya addu'a bai sauke hannunsa ba sai ruwa ya sauko sallallahu alaihi wasallam aka yi ta ruwa har juma'a ta zago juma'a ta zago ruwa yayyawa yawa kasan ɗan adam mai wuyan gane hali in an yi sanyi ya ce an yi sanyi in an yi zafi ya ce an yi zafi to in an yi ruwa ma ya ce an yi ruwa in ba a yi ruwa bai ce ba a yi ruwa ba to wannan shine ɗan adam juma'a ta zagoye zo annabi ya ce to annabi ka ce Allah ya koka kuma ka yi addu'a an yi ruwa ruwan yayi ba ka roki Allah Allah ya dauke annabi ya daga hannu ya addu'a Allah ya dauke ruwansa to wannan ya halatta ka ce wane yi mana addu'a a taimaka mana da addu'a ya zo kiyamun laili ya zo bude baki sai addu'a sai Allah ya amsa maka insha Allah ta'ala akwai roƙon Allah da sunayensa da siffofinsa wannan fastaghfar Allah wastaghfar lahumar rasulu ta wasuli ne kenan wato annabi ma sai roƙa musu gafara Allah tun da gashi a raye akwai kuma roƙon Allah da sunayensa da sifofinsa ka karanta Qur'ani daga farko zuwa ƙarshe ka yi addu'a imamul Bukhari rahimahullah ya ruwaito wani asar da yake yasa yake yawan saukan Qur'ani cewa inda kulli khatmatin du'a'un mustajab a duk saukan Qur'ani da aka akwai wata addu'a da Allah subhanahu wataala yake karba wanda yasa imamul Bukhari rahimahullah yana yawan karanta Qur'ani ya sauke kuma ya addu'a so Qur'ani siffa ne na Allah subhanahu wataala sannan kuma akwai sunayensa ka kira shi da sunayensu masu daraja alhayyu alqayyum wadanda suke asma'ullahi al'azam da sauran sunaye na Allah ka yi tawassuli ka roki Allah Allah zai amsa maka insha Allah ta'ala walillahi al'asma'ul husna fad'uhu biha wadannan sunaye ka tantance su ka duba ingantattu ka rika mika kokon bara kana roƙonsa subhanahu wa ta'ala zai amsa maka insha Allah ta'ala wadannan sune ne abin da suka halatta a shari'a abin da yake koma bayan wannan malamai suka ce ya shiga cikin nau'in tawassulul bid'i wanda yake na bid'a Allah ya kare mu ya Allah ka taimaken dan babana bai yi ba ya Allah ka taimake dan annabi malamai suka ce bai ba sai dai ka ce ya Allah ka taimake ni don imanin da nayi da annabi salasala saboda imani da annabi ibada ne ai shi ma aiki ne na kwarai amma a taimake ka dan shi kuma wata gila baka masa biyayya ba wataƙila ya ce a yi kaki ya ce a bari kaki bari to inda ka yi imani da shi ce ya Allah a taimaka mana don mun yi imani da annabinka ya Allah saboda imaninmu da Qur'ani ya Allah saboda imaninmu da manzonka ya Allah saboda mu ga sunna ya Allah saboda gamsuwa da muka yi da gaskiyar annabinka muka karbi saƙon da kace mu karba a gare shi ya Allah ka amsa mana sai ka kira wani ayyuka da ke nuna kayi imani da annabin don imani da shi ibada ne ka gaskata shi don gaskata shi ibada ne wannan shine zai kubutar da kai daga shiga nau'in bid'a Allah ya kare mu daga bid'a ya rayar da mu akan sunna don haka lawajadullaha da sun samu Allah tawwaban mai tsananin tuba ne kalmar tawwaban ai fa'alan arawa zani fa'alan don haka Allah mai yawan karban tuba ne shi Allah ba niyya yake azabtar da mu ba manufarsa shine ya gafarta mana in kaga mutum ya je wuta to shine ya kekashe dole yake so ya je wuta shi yasa ko da yaushe aka kawo yan wuta za a shigar mala'iku suna tambayin su alam ya'tikum nadhir shin ba a muku wa'azi bane saboda a tunanin su ta yaya za a yi mutum wa'azi kuma ya mutu shiga wuta ai wanda zai shiga wuta tsammani kila sakon bai zo gare shi bane amma mutanen mu sun karanta sun ji sun sani haka wani zai kunnan uwar shegu Allah ya kare mu daga wannan rahima kuma Allah ya kasance mai jinƙai ne ar-rahman shine mai rahama ar-rahim mai sadar da rahamar zuwa ga wanda yake so kamar yadda Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymin al-Wahibi at-Tamimi rahmatullahi alaihi fada don haka ar-rahim ala wadani al-fa'il Allah shi yake jibintan sadar da rahamar zuwa ga wanda yake so wa rabbukal ghafuru dhur rahama mahaliccinka Allah ma'aboci rahama ne Allah subhanahu wata'ala ma'aboci rahama ne yana da rahama kuma iya nufin bayinsa da rahama mafhum tayyib Allah ya karbi tuban mu kuma Allah ya sadar da rahama sa ya kai zuwa gare mu na'am ala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka ma shajara bainahum hmm. thumma la yajidu fi anfusihim harajan قضيت ويسلموا تسليما فلا أأها وربك نارن سيد مهل لا يؤمنون بذاس تبا إيماني با حتى يحكموك har sai sun mai da kai mai hukunci fi ma shajara bainahum cikin abin da ya gudana tsakaninsu na saɓani sun la yajidu fi anfusihim harajan sannan ba za su samu wani kunci ko kokonto ba min mimma ta cikin abun da kai hukunci wa yusallimu su mika kai gare ka tasliman miƙawa dalilin saukan wannan aya kamar yadda sahabi abdullahi ibn abbasin radiyallahu anhu ya fada ita kuma shine sabani aka samu tsakanin wasu mutane musulmai biyu ɗaya mai gejin imani ɗaya kuma imaninsa kamar iya riza da sabanin ya faru duka biyu sai suka amince su je gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda imaninsa ya kai geji shine az-zubair ibn al-awwam yana cikin al'ashara ashara al-mubashsharuna bil janna mutane goma da tun suna duniya Allah ya duba ingancin zuciyarsu ya ce su ‘yan aljanna ne da Allah ka taɓa jin labari mai duniya mai daɗi kamar wannan yanzu a kalli mutum tun a duniya yana kwana a gidansa yana ci yana sha yana bacci a ce kai ɗan aljanna ne kuma harshen da baya ƙarya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha ka taɓa jin magana mai daɗi irin wannan bahaushe ya ce wata miyar sai a makwabta ni kuma na ce watan ma ta fi ƙarfin makwabta to a wani makwabta ka ji wannan ina ka makwabta da aka ce ga ɗan aljanna ne ya ƙini ai dukan lalime muke a cikin haske amma su wancan annabi ya gaya musu salamin aljanna ne yanzu ko kai da kan kake da wanda safe kana kunna BBC sai ka ji an ce an gafarta ma kai ma ka san ƙarya ne saboda ka san tukunna ai da'ufa talibu al matlub ne wa yake da garanti da shi ya gafarta balle shi ma ya gafarta maka idan wani ya ce baka aljanna an taba kyauta da abun wani wan bai ya zo da mota ina bila sai ce ga motar wan bai na baka kyauta na nemi a zauna lafiya aran ma ya juya ya ce ya baka kai ne gwamnan jihar Bauchi za a zauna lafiya <laughs> ai kaga ba a nemi a zauna lafiya ba yana baka tukunna kai kanka zaka tsaro ka ce ta ya akai ka bani ya ce ana baka je kai kawai <laughs> ba sai neme ka rasa wata gida to Allah ya rufa mana asiri so da haka kenan kaga a yanzu ba mai garantin baka shi yasa waɗancan sahabbai suna tare da harshen da baya ƙarya baya ciwa-ciwa yace musu yan aljanna ne to az-zubair ibn al-awwam radiyallahu anhu shi suka samu sabani da wani sabanin akan irrigation ne wato shine kaman me ban ruwa da ake kaman shayarwa da ake ana noma na rani irin irrigation to sai zama suna da sabani akwai idan ruwa da ake yake gangarowa daga sama sai yiwo kasa kamar yadda Imam Bukhari rahimahullahi kawo hadisi da to yakan fara zuwa ta gonan Azubair ibn al-Awwam ne shi na biyun malamai sun boye sunansa hadisin ma yace ma'a rajulin min al-ansar sai aka kiran sunansa da wani mutum daga cikin al-ansar to sai zama a ka'idan sun ana irrigation gonar da ke kusa da ruwan tun da gangara ake yin tsarin yadda zai gangaro mutum zai tara ruwa sai ruwan ya dan taru a gonarsa ya shiga ko ina son samu sai ya kai kaman ka'abain wato idan sawu ya dan ainihin rufe gonar kaman idan sawu idan ka gama to sai ka sake shi sai dafi gonar wani shi ma in yayi iya bukata sai yi to shi wannan da yake gonar tasa na daura da ta Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu sai ta shi bai yadda ba dole kawai ruwan sai dai a bari ta ko gonarsa bai yadda da cewa wannan yayi tukunna ya gangara wurin sa ba kuma shine tsarin da suka zo aka gaya wa fiyayyen halitta ya tambaye su tsarin gonan kaza sai ya ce to me gonan farko shi zai fara idan ya yi iya gwargwadon kaza sai ya bari sai ya wuce wajen wannan ana fita sai wannan tun ma a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kalli da annabi sai ya ce wato kai wannan hukunci dan shi dan babarka ne ko saboda a zubairu bin awam dan gwaggwanka ne shi sa kai wannan hukuncin ko sai annabi tsira da minti sabbata a gare shi ya kwantar da hankalin sai ya ce zubairu ka je ka shayar da ruwa ka tare idan ka gama yadda na gaya ma sai ka bari ya wuce sallallahu alaihi wasallam saboda yana da hankali mutum ya kalli idan fiyayyen halitta ya ce bai adalci ba ya taɓa raba ganima ga hadisin bukhari zulhuwaisir ya kalli ƙwayan gidansa ya ce i'idil ya rasulallah fa innaka lam ta'dil kai kai adalci a manzon Allah kai ba kai adalci ba ai an dade ana marasa hankali idan manzon Allah mutum ya kalla ya ce kai adalci kai ba kai ba sayyidina umar ya ce da'ani adriba unuka ya rasulullah manzon Allah banne na tura shi barzaku manzo Allah ya ce rabu da shi a cikin tsatsan su za a fitar da wasu jama'a za ka ga sallar su ka ga azumin su ka rena naka amma yamruquna min al-islam haka ya kalli idan manzo Allah manzo Allah take idan sa ya jajawur sa ta canja yace fa ya ya'dil idza lam a'dil waye zai iya adalci in ni ban yi ba waye zai iya yi idan dai annabi bai yi adalci bai ce to waye kuma zai iya yi to wannan sai ya ce wato dan dan gwaggwanka ne tukunna sai ka faɗi haka inda ni ne ko kai a shari'a baka adalci baka shari'a kana cikin fushi malamai suka ce alkali idan ya fusata ba zai mai ba ba zai yi shari'a ba ba zai shari'a ba inda ya fusata ka'ida ne ba a so ka yi shari'a kana cikin fushi dole sai tukunna ka da hankalin ka kwanta ko fusatar da kai wani yayi sai ka shiru wani ba kauye ya da wani dan mai sai da doya a wilbaro a gari ya gama tallan doya ya shiga nan ya fita ya shiga nan rana ta dake shi sai ya zo samu kotu a birni haka ana shari'a sai ya ga AC an kunna AC sai ya ji wajen da sanyi sai ya ajiye doyar sa a waje sai ya shiga haka yana jin shari'a yana bacci yana zaune to ya saba yana cikin godo sai ya ce a sai doya <laughs> saboda ya saba fadan a sai doya alƙali ne mai fara ka ce a sai doya ce shekara ɗaya a gidan yari ya ce ranka yadda ba fa da niyya ne ya ce shekara biyu ya ce ranka ya daɗe tallan doya nake ba wai na zo kotu ne ya ce shekara uku ya ce don Allah alkali ka yi hakuri ya ce to shekara hudu ya ce alkali roƙonka ne ya ce shekara biyar ba a tsaya ba <laughs> sanda aka ji shekara goma sha ɗaya da ya fusata sai ya ɗaga alkalin ya yi ta yara ya nuna Allah sai ya buga ya ce na ce a sai doya <laughs> ya san yaro ya ce da na ɗaga sai nuna wa Allah aina kenan a san me ce na ɗaga nuna Allah sai na sauke kenan to shine ya daga alkali da ya tashi sai ya tashi saboda in ka ƙura mutum ko bai iya faɗa ba zai koya in ka ƙura mutum ko bai iya ba yau da gobe to za ka yi shi bango da dole shi ma sai ya retaliate to sa duk mutum mai yawan haƙuri to ba a so a ƙure shi in ka ƙure shi to abin na da wahala to annabi tsira da aminci sabbata a gare shi shi yana iya shari'a a cikin halin an fusatar da shi amma malamai suka ce alkali a yanzu idan fushe faru sai ce to ranka dade ya dan bar shari'an bari in hankalinka ya kwanta sai ka yi shi yasa magana ma a fushi an hana mu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut hadisin bukhari ko ka faɗa alheri ko kai shiru a hadisi da sheikh muhammad nasir al-albani rahimahullah inganta sayyidul jami cewa hadisin yayi idan mutum yana fushi ya kama shi yana tsaye yayi me ya zauna in ya zauna bai tafi bai kwanta yana tsaye yana magana kada ya magana ya yi shiru idan bai tafi bai zauna in ya zauna bai tafi bai ce ya kwanta waɗanne su ne matakan da ake bi hadithi ne da yake hasan wajen magance fushi saboda haka magana ma ba a so to magana ma an hana balle shari'a balle alƙalanci aka ga dole rai ya shiga ciki yanzu kai ne kake alƙalanci mutum ya kalle ka yace dan dan gwaggwanka ne kai wannan ya kake ga za a yi ai in kana da fawa Allah kare san me za ka yi da shi to amma annabi tsira da aminci sabbata a gare shi bai da alaka da zalunci ta kowane bangare shi ga wanda suka halartar da jininsa ba za su kashe shi ya musu adalci amma in kai ne mafi sauki dai kawai ka ce me wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha amma shi kuma abun da yake idfa hi ahsan sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ba mu ikon koyi da shi don haka a lokacin sai wannan hukunci to sai wannan mutumin al'ansar bai ji daɗi ba shine sai Allah ya ce fala a aha wa rabbika na rantse da mahaliccinka la yu'minuna mutane ba za su yi imani ba sai aka kawo sharuɗan imani na farko hatta yuhakkimu ka fi ma shajara bainahum na farko shine sai sun sanya ka zama alkali cikin duk abin da ya gudana tsakanin su sabani tsakanin ka da dan uwanka akan kasuwanci sai mu ce to yayi manzon Allah ya hukunci sallallahu alaihi akan matsalan aure ne da iyalinka sai mu ce to me sunnar manzon Allah ta karantar akan harkan gona ne to me sunna ta karantar sallah zaka yi to yayi sunna ta karantar ko me kake sai ka tambayi yayi sunna ta karantar wannan shine kenan hatta yu hakimuka sai sun sa ka zama mai hukunci fi ma shajara bainahum cikin abin da ya gudana tsakanin su don haka duk abin da ke tsakaninka da iyalinka tsakaninka da wanka da babanka da mamarka yayunka kannanka oganka a wurin aiki oganka a kasuwa malaminka a makaranta almajirinka a islamiyya almajirinka a makaranta kaza duk waɗannan jama'ar mu'amalarka da su duk abin da ya faru sai a ce yaya manzon Allah ya karanta sallallahu alaihi wasallam in aya aka kawo to ya fassara ta yaya sahabbansa suka fassara ta shine sharaɗin imani na farko hatta yuhakkimu ka fi ma shajara bainahum dole sai mun hukuntar da shi mun sa ya zama alƙali alhakim mai hukunci cikin abin da ya gudana tsakaninmu na farko kenan na biyu thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma ta sannan kada su samu a cikin rayukansu shine mai harajan fassara biyu fassaran farko na Abdullahi ibn Abbasin radiyallahu anhu shine shakkan thumma la yajidu fi anfusihim shakkan kada su kuskura manzon Allah yayi hukunci mutum ya ce ni fa ina kokonton abin nan haka ne ko ba haka ba yace idan mutum yayi kokonto to imanin sa bai cika ba akwai matsala dole sai ya samu an cika margejin imani shakka idan ya shiga fassara na biyu shine fassara na Abu ubai da rahmatullahi alai shine thumma la yajidu fi anfusihim dhiqan kada shi manzon Allah ya hukunci ko a ce sunna ta ce sai karka jin wani kunci a ranka kana ci abin da ya sunna ne amma dai abin babu dadi to idan mutum ya wannan imani bai cika ba kawai daga an ce manzon Allah ya faɗa haka ya sai mu ce kawai sami ina wa ata'ana babu zabi ko da abin ya fi ƙarfin imaninka ka karɓe shi da sakakken zuciya kuma ka san shi ne hanyar tsira baka samu ikon yi ba eh sai ka roƙi Allah ya baka ikon yi din sunna ba ta da wahala sauƙi ne gare ta in dai ka san sunna ta hakika to babu abin da ya kai sunna sauki a rayuwa dukkanin ta sauki ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizan alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim wa kana bil mu'minina rahima sunna tana da sauki ba ta da tsanani sai dai in mutum ya dora wa kansa tauhidi babu tsanani sai me sai sauki amma shirka da bid'a su suke da tsanani in ka ga addini ya damu mutum shi kansa yana addinin yana ramewa to ya dauki shirka ne ko bid'a amma in dai sunna ne sai ga kana kyan gani fiskar ka akwai hasken imani maganar ka akwai hasken musulunci murmushin ka akwai burbudin imani a cikin sa kana zaune baccin kan aka gani an ga baccin ahalus sunna na kware amma wani idan ya kwanta da kasan buhun karago haka yake mutum ya kwanta babu alwala babu kulaquzai ba falaki babu nasi ba ayatul kursi ba amanna rasulu babu qul ya ayyuhal kafirun dubura saka shi ne haka zai fadi kaman buhun karago ta zai bacin ya albarka amma kai ahlu sunna duk waɗannan sai ka bi su ɗaya bayan ɗaya kafin ka kwanta sai ka yi tilawun wasu ayoyi da surori sai ka kwanta sai ka ji shi kansa baccin da kake sai ga ahlus sunna ne shi kansa baccin musulmin bacci ne amma in ka kwanta da kashi a duburarka babu azkar kawai ka zo wuf ka fadi sai ga kayi wani bacci bangal habaru mafi sauki in ba haka ba sai kai wani arnan bacci wa yusallimu taslima na uku kuma shine cikan imani sai mu mika wuya miƙawa duk abin da aka ce sunna ta ce sai mu ce sami'ina wa ata'ana ba ma musu haka sahabbai suka bi manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi sun bi shi sau da kafa cikin dukkan al'amuransa sallallahu alaihi wasallam tafiya kawai yayi jeji ya yadda zango a kan hanya ya tsuguna ya fitsari abdullahi bin umar radiyallahu anhu ko da yaushe ya biyo hanyar idan ya zo daidai inda ya ga yan halitta ya tsuguna sai ya tsuguna a wurin ya kunce wandansa gwargwadon lokacin da ya san yan halitta ya tsuguna ya tashi in yana jin fitsari ya ji in baya ya daura wannan ya wuce aka ce me yasa kullun sai ka tsuguna ne ce na ga manzon Allah ya tsuguna shi yasa tsugunan ma tukun na ka'ida ne inda ya tsuguna sai mun tsuguna kai ka ji manyan gaba daya haka suka bi koyi da shi sallallahu alaihi wasallam duk abun da aikata haka suke aikatawa abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu yan halitta ya zo akan dogon dabbarsa kuma yana da tsawo iya dan gwargwado in ya zo wuce a karkashin wata bishiya reshen ta ya sauko kasa sai ya dan kwanta sai ya wuce shi ibn mas'ud sai ya biyo hanyar dabbarsa yar karama kuma shi ma bai da auki sai dai larijil bin mas'udin afqalu fil mizan yawm al qiyamah min jabal uhud dan karamin ruwa yake da shi haka sahabbai sun ga kwabirin sau nan suna dariya ga dan kwabirin haka babu auki suna dariya da iska ta kada ya hau bishiya suna cewa ga dan kwabrin manzo Allah ya ce wannan kwabirin nasa in ana auna sikeli a filin kiyama nauyinsa sa yafi dutsen Uhudu saboda quality ake duba ba quantity ba saboda a jikin nasa akwai quality to bai da auki in ya zo wuce karkashin bishiyar sai ya kwanta abu bai zo kusa da shi ba sai ya kwanta aka ce me yasa kake ce na ga manzon Allah haka ya wuce aka ce to ai shi reshen ne sauko yake kada ya buge shi yace ina da yayi aka ce yace to bari mu yi tunda da yayi mu za mu yi kenan an huta kaga asalin ahlus sunna original kenan su ne first class ahlus sunna da duniya ta shaida su imamu ahmad bin hanbal imamu ahlus sunnati wal jamaa rahimahullah ya taba zuwa ya karanta hadisi jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da gadon bayansa an masa kaho da ake alhijama da aka gama sai ba da dinar ɗaya dinar yanzu nawa ne rubu dinar yana kai nawa na. to mu bashi dai mu ce dinar ɗaya kamar naira dubu ashirin ta tun tunda ba kusan san rubu dinar ba to ran da wani ya sata ba mu san me za a yanke hannunsa da shi ba to kaddara dinar dubu ashirin me ke faruwa da ya karanta manzon Allah an masa kaho Abu Talha ya mar sai ba da dinar daya. yana barin makaranta sai ya tafi gida ya nemi dinar ɗaya sai je ba da gadon bayansa aka masa ƙaho shi ma sai ya ba da kuɗin daidai wa daida aka ce manzon Allah ciwo yasa aka yace ina da ya aka ce yace to mu za mu yi ta yi shi to waɗannan su ne ahalus sunnan gaskiya mu yi koyi da shi a sallah a zakka a azumi da sauransu waɗannan yanzu suna da saukin koyi inda wahalan koyi da shi yake cikin makarimul akhlaq yace innama bu'ithtu li utammima makarimul akhlaq hadisin imamu ahmad da sheikh muhammad nasir rahimahullah inganta yace ni an aiko ni ne don na karantar da ku kyawawan ɗabi'u ka zama mutum mai tsananin gaskiya manzon Allah ya tsira da aminci sabbata a gare shi a kowane hali gaskiya yake yi ko takwabi ka daga a kansa baya canja magana maganar kwaya ɗaya ce hada hala sharika laha an dawo a yakin za ta rika ga hadisin bukhari yana kwance a gindin bishiya ya rataye takwabi ba yahuda ya zo mushriki ya zo ya cire takwabin ya tada manzon Allah ya ce ta khafu ne kana tsoro na annabi ya ce a'a annabi na kwance ga mushriki a kansa da takwabi ya ce mayyam na uka minni wa zai kare ka daga gare ni annabi ya ce masa Allah Allah ne yanzu kai ne za ka yi kana tsoron ce Allah ina tsoron wallahi ina tsoron kana kai ya kuri amma annabi saboda gaskiyar imani a wannan halin kana tsoro na ya ce a'a duba hijirarsu da sayyidina abbakar suna kogo ana neman su abbakar na cewa fa me yana fa za su same mu za su gan mu annabi yake cewa meye zaton ka ga mutane biyu da Allah ne na ukun su ai Allah baya warware alƙawarin su ba abin da zai faru ka zama mai gaskiya a imaninka mai gaskiya cikin mu'amala mu zo masu riƙon amana iya cikin kyawawan ɗabi'u duk amanar da aka baka baka tabawa kada ka je karbi kuɗi dubu hamsin ka ce da na irga sayan ga dubu arba'in da bakwai ne babu dubu uku a ce ba ka ce wallahi tallahi kuma ka bi daga ce astan gafirun lahi kai kadai to wannan kuma kayi mai kayi bid'a ba wai sunna ta ƙare ne a sallah zakka azumi ba maganganunmu mu a ga sunna amana aka ba mu a ga sunna idan muka zo hukunci a ga sunna na adalci a cikin hukuncin mu a kyawawan ɗabi'u kyautatawa mutane da dabbobi a ga sunna annabi tsira da aminci sabbata a gare shi hatta ga dabbobi yana kyautata musu to kai ahli sunna ba wai a sallah ne kadai ka zo sallah ka ce Allahu akbar sai ka makale ba a'a ba anan ne kadai sunna ba wannan makalewa na sunna din yayi amma a duk abubuwan da za mu yi mu dage mu yi koyi da sunna waɗannan kyawawan ɗabi'u idan muka yi shi yake sa wanda bai gane kin musulunci bai gane amma idan ka waye gari a sallah ka a sallah ka iya sallah a azumi ka iya azumi amma babu amana babu adalci babu gaskiyar magana sannan babu taimakon mutane babu kuma kunya kai babu sunna kuma so da mu dage mu ga sunna ta kutsa cikin ɗabi'un mu duk wanda ya mu'amalance mu ya san yayi mu'amala da musulmai original ba jabu ba Allah ya ba mu ikon zama original musulmai Allah ya ba mu ikon koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am walau أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه Walau da za a ce an na lalle mu ka tabo na alaikin mun farlanta a kansu, a ni ƙitulu an fusa ku kashe kawunanku, a wuƙi riju min diyarikun ko kuma ku fito a gidajenku, ma fa'aluhu illa qalilun minhum ba masu aikata wannan sai ‘yan kaɗan daga cikinsu walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi da dai za a ce su za su aikata abin da ake musu wa'azi da shi lakana khairan lahum da ya zama alheri gare su wa shadda tasbita da ya fi tabbatuwa ya fi tsananin tabbatuwa gare su wannan aya ta sauka ne dalilin muhawara da aka yi da sahabi da bayahude sahabin sunansa thabit bin qais radiyallahu anhu suka yi muhawara wato kamar a ce munazara ko kuma a ce dialogue suka dan yi debating akan wasu issues sai ba yahudan yake cewa shi sabit bin qais wallahi mu mun fi ku karfin imani sabit bin qais yace ni ban yarda da haka ba ba abin da ke bayyana yahudu sun fi musulmai karfin imani babu dalili ko da biyayyar ku ga Musa alayhi salam bai kai biyayyar mu ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wannan yasa Sheikh Abu Ishaq al-Huwaini al-Muhaddith hafizahullahu ta'ala Allah ya kara masa lafiya iya daga cikin manya-manyan malaman hadisi na duniya a yanzu wanda an tambayi Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah akan suwa yake ga bayan rayuwarsa bujuman malaman hadisi buɗe baki na farko a wannan hiran sai yace su Sheikh Abu Ishaq Al-Huwaini yana da rashin lafiya na cuta ina zaton kansa ne kwana watannin baya har kafarsa aka yanke yana nan a kasar Egypt masanin hadisi ne iyaka duniyar hadisi na tunkaho da irin su musamman cikin babin ajjarhu wa ta'dil mutane ne ainihin masana iyakan sanin hadisi yake bayani ya ce dukkan sahabbai kowane annabi da ya turo Allah ya turo za ka ga sahabbansa suna mar biyayya amma babu wani annabi da Allah ya turo ya samu biyayyar sahabbai irin annabin mu Muhammad tsira da aminci sabbata a gare shi ya ce annabi musa fa masu imani ya zaɓa mutum saba'in waktara musa qaumahu saba'in na rajulan limiqatina su ne suka ce me ba za mu yi imani da kai ba hatta laha jaharatan sai mun ga Allah ido da ido ya ce a cikin so suka ce faza haba anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'iduna kai Musa da Allah ku je ku yaƙi mu muna nan anan babu inda za mu je ya ce masu imani ne ke wannan magana ba wai arnan ciki ba annabi isa alayhi salam masu imanin sa ne fa hawariyun falamma ahassa isa minhumul kufra qala man ansari ila allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna a shahidina sune suke cewa hal yastati'u rabbuka zila alaina ma'idatan minas sama wato har suna kaman inkarin kudirar Allah kuma sune masu imanin suna inkarin yiwan abin da Allah zai yi ya ce amma annabi mu Muhammad baka ga irin wannan ba sahabbai ba su masa inkarin kudiran Allah ba kawai abin da Allah ya gaya mana akan sa falladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nura alladhi unzila ma'a ulaika humul muflihuna su ne su abubakar umar uthman aliyu az-zubair ibn al-awwam sa'ad ibn abi waqas su sa'id ibn zaid su abu ubaid ibn al-jarrah radiyallahu anhum da sauran sahabbai su Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu ga sunan zaka yi ta jin imanin a jikinsu. kana karanta tarihin su kana ganin kaman wasu mala'iku ne saboda biyayya zuwa ga Allah to shine a lokacin sai suke magana da shi Thabit bin Qais da Bayahudan sai Bayahudan ya ce to ai muni da barin gaya maka saboda tsabar biyayya da Allah mu mun kashe kanmu mutum sama da dubu saba'in suka kashe kan saboda biyayya ga Allah kuma idan Allah ya ce mu yi muke wato kamar yana ishara zuwa ga ayat da Allah ke cewa fakutulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum ku kashe kanku wannan shefi alkhairi a wurin Allah subhanahu wataala a wajen karban tubanku sai yake cewa ai ku ba ku sai kashe kanku ba a cikin ku wani sahabi ne an ce kashe kanku zai kashe an Allah ya ce ku ba za ku yi ba sai thabit bin kas ke cewa wallahi za mu yi a lokacin har ya zama akwai asar na sahabbai irin su ammar bin yasir irin su abubakar siddiq radiyallahu anhu irin su abdullahi bin masud radiyallahu anhu suke cewa a cikin al'ummar mu akwai jama'ar da imani ya tabbata a zukatansu fiye da yadda dutse ya kafu a ƙasa wannan dutse da kake gani na uhudu to wasu daga cikin sahabbai imanin da ke zuciyarsu kafuwarsu a zuciyar ya fi kafuwan dutsen uhudu a bayan ƙasa suka ce a cikinmu akwai masu wannan wanda duk abin da aka ce a yi ba gudu ba ja da baya shine sai suka yi ta wannan to sai Allah ya saukar da wannan aya wasu suka ce a'a ba yahudan ake cewa karfa ka yi alfahari wasu ababen da kuka yi kun sa kanku ne kuma sa kai yafi bauta ciwo da Allah ya ce ku yi kaza ai ba ku yi ba wasu kuma suka ce a'a an ja hankalin ba yahudan ta wani bangare amma an ja hankalin sabit bin qais a ce mutum ya kashe kansa ba kowa ne zai iya yi ba amma a cikin ku akwai masu yi din to wannan sai ya zama ba duka za su iya yi ba saboda a zahiri a majalisin duk wanda ya zo suna ganin sa musulmi ne ba sa gane munafukai irin su Abdullahi ibn ubayy ibn Salul irin su kirkiratu sai bayan nasi ya sauka amma da duk ana ganin su a cikin sahun sahabbai ne ana ganin su gamsassu ne a majalisin daga baya Qur'ani ya bayyana munafurcin su wasu malamai suka ce don irin su ne sai Allah ya ce ba duka za su yi ba don a cikin ku akwai wanda da gangan jiki suke tare da ku zuciyar kuma ba ta tare da ku wanda munafukan da suka shigo addini kenan to shine Allah yace walau anna da dai za a ce mu katabna alaihim ay faradna alaihim da za mu farlanta a kansu shine katabna alaihim anikatulu anfusakum ku kashe kawunan ku aw khiriju min diyarikum ko kuma ku fito a gidajen ku ku bar gidajen kuma bar gida ku koma jeji ku zauna ko ku tafi waje kaza ma fa'aluhu illa qalilun minkum Allah yace ba masu aikata sai ‘yan kaɗan daga cikin su to qalilun minhum suka ce eh qalilun minhum ai su yahudun kenan kadan ne masu biyayya tun a dadan wasu kuma suka ce a qalilun minhum a cikin sahabbai ne saboda a cikin su akwai wanda daga farko ba a gane munafikai bane irin su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul amma kar kuma wani ya fake da wannan ya je aibata maka imanin sayyidina Abubakar radiyallahu anhu wannan ko ba dalili bane mafhum tayyib saboda akwai ayoyi da hadisai da sun fi shurin masaki irinsa da jama'ar da ke tare da shi cewa masu imani ne original imani shi yasa tun a duniya Allah ya musu kyautan aljanna wanda ni da kai a yanzu ko a BBC ba a mana ba ina je ko su malam goja biyar sai ba sai sun gafarta maka ba ko a rediyo ba fada ba walau annahum fa'alu da dai cewa su za su aikata ma yu'azuna bihi abinda da ake musu wa'azi da shi ba masu tsaya magana a kashe kai za mu kashe kanmu ba kawai su yi aiki da wa'azin da ake musu waɗanda suka ce yahudu ne suka ce to wannan ayar nan ke ishara saboda ai musulmai suna aiki da wa'azin sahabbai amma sai Allah ya ce ma yu aduna bihi to ba yahudan da ke tinkaho su suna da biyayya ga Allah to yanzu an ce su bi annabi Muhammad sun ki bi kuma Allah ne ya ce su bi kuma ya faɗa a cikin attaura tun gabanin zuwan Qur'ani to su yi abin da aka ce su yi mana na wa'azi kadai mutumin da aka ce ya zo ya yi sallah ya yarda da Allah ɗaya ya yi azumi ya yi zakka bai yi ba kuma yana magana wani an ce kashe kansa shi ma zai kashe da kashe kai da kuma yin sallah da azumi da yarda da Allah ɗaya wanda ya fi sauki ai waɗannan ibadun su suka fi sauki shi sai ce walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi da dai ka ce su za su aikata abin da ake musu wa'azi da shi lakana khairan lahum da wannan yafi zama alkhairi akan su ba tunƙaho da cewa ai an ce su kashe kansu a zamanin Musa sun kashe kansu ba a'a yanzu ba maganar Musa ake alaihi salam ba ya wuce yanzu maganar Muhammad ake sallallahu alaihi wasallam an ce su yi imani da shi an ce su bi saƙonsa kuma sun karanta a cikin attaura kuma sun karanta a injila amma sun ƙi bin saƙonsa sallallahu alaihi wasallam to shine walau annahum fa'alu ma yu'azuna bi kalmar yu'azuna wannan an gina shine akan fi'ili mabni lil majhul ne ma yu a ake musu wa'azi da shi ba a kira wa ke musu wa'azi ba saboda wa'azi fiskoki kala kala ne qur'ani yana sauka yana musu annabi tsira da aminci sabar agar shi yana musu wa'azi da maganganun bakinsa da ayyukansa sahabbai suna musu wa'azi da maganganunsu da ayyukansu musamman al'ummar da ta rayu da manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ba ta zama ɗaya da al'ummar da ta rayu da shi ba hatta sahabbai suka ce lokacin da annabi tsira da aminci sabbata a gare ya rasu kamar yadda ya tabbata a cikin asar da imamul bukhari rahimahullah ya kawo haka kuma sheikh muhammad salih al munajjid rahimahullah ya kawo shi a cikin turuqus sabat al dinillah hanyoyin tabbatar da kai akan addini sahabbai suka ce lokacin da annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ya rasu da mun saba muna tare da shi yana karantar da mu muna ganin sa muna koyi da ɗabi'u imanin mu yana cajuwa yana kaiwa geji muna jin kullum muna saiti. da ya rasu bayan kwanaki suka ce fa ankarna bana. sai muka fara inkarin zukatanmu saboda muna ga imanin kamar gejinsa yana dan dropit yana sauka kasa kasa suka ce muka waye gari kamar dab tumaki ne a cikin dare da ake ruwa kuma a cikin fili da yake mai tsananin duhu yadda ka san ka kora awaki a cikin fili mai tsananin duhu kuma ana iska ana ruwa suka ce haka muka samu kanmu lokacin da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi rasu to kai ka kaddara mahaifinka ne rasu ko mahaifina yayi kake ji a rayuwa sai ka ji ka kaman an kwabe ka tsirara sai ka ji ka yanzu an yi kaman exposing ɗinka to danja to balle annabi tsira da aminci sabbata a gare shi wanda yake kula da ruhinka yake gyara alaƙanka tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala su daka ne ma a bihi la kana khairan lahum da wannan yafi alkhairi gare su wa ashadda tathbita kuma da wannan yafi tsananin tabbatuwa a kan hanya madaidaiciya so da ku daida tinkaho yahudu ai cewa kun yi kaza a da kun yi kaza a da wanda ya tuna bara bai ji daɗin bana ba ba a so ka ce jiya a a ce yau yau kuma shine ƙur'ani aka ce ka bi ba a taura ba an saukar da a taura ta yi zamaninta ya shuɗe an saukar da injila ta yi zamaninta ya shuɗe duka Allah ya saukar da su amma Allah da kansa ya ce sun yi expiring ya ce littafin da ke hukunci shine ƙur'ani wa anzalna ilayka kitabu bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa muhaiminan alai ƙur'ani shine muhaiminan shine asalin mai hukunci yanzu akan attaura da injila so abinda abin ake son ba yahude ba nasare musulmi wane wane mu zo mu bi qur'ani mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala alam amin amin amin أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله malam kafin mu kutsa kan tambayoyi akwai wani bawan Allah da ya je shagon darul islam ya ba da kuɗin ƙur'anai izu 60 guda bakwai a kawo wa masjidul ƙur'an sa'annan wani kuma ya kawo naira ɗari biyar wa marayu da niyan cewa Allah ya magance matsalan da abokinsa ya jefa shi a ciki akwai kuma masu neman addu'a ya magance masa matsala wanda ya kawo ƙur'anan abin da shi injiniya Ibrahim ke gaya mun da zo a dalilin khutba da muka yi ta Juma da ta gabata hadithi na ibnu maja rahimahullah da sheikh muhammad nasir rahimahullah a cikin sahihul jami da nabi tsira da minci sabbata a gare shi yake cewa ma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi daga cikin ayyukan da ke saduwa ga mumini na ayyukansa na kwarai bayan rasuwarsa sai kira ayyuka guda bakwai na sadakatun jariya na farko yace ilman allamahu wa nashara sai na biyo ce wa waladan salihan taraka na uku ya ce wa mushafan warrafa wannan shine muhallu shahid idan ka sayi qur'ani ka bar ana karanta a matsayin sadakatun jariya ne hadisin ya fada wannan bawan Allah ana khutba sai ta yi tasiri a jikin sa take je ba da kudin qur'anai 65 ya ce a kawo masallaci a karanta to haka ake bukatar musulmi na kwarai innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila allahi wa rasulihi li yahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ta'ana wa ula'ika humul muflihun to Allah ya tsunduma sha aljanna da mu gaba ɗayan mu na'am sai wannan yake cewa malam shin ya halatta idan an sauke alkur'ani saboda wata bukata a yanka rago ko kaza babu laifi yanka ibada ce da ake kusantan Allah subhanahu wata'ala da ita wanda Allah ya kulla alaka tsakaninta da sallah a wurare biyu in ji malamai suka ce wannan na maka girman matsayin yanka kul inna salati wa nusuki ko fasalli li rabbika wani har a waɗannan ayoyi biyu Allah ya kira yanka da suka ya ga masu da sallah suka ce wannan yasa kenan al'amarin yanka al'amarin abu ne na ibada kuma matsala ce da ke iya kai matakin matsala aqida qadiyya kenan wato matsalan aqida a matsayin karanta qur'ani kai addu'a wannan ya halatta kyakkyawan halatta kuma tawassuli ne da sunonin da sunayen Allah da sifofinsa kayi yanka kayi tawassuli da shi ibn al-qayyim al-jawziyya rahmatullahi alayhi ce wannan ma ya halatta saboda aiki ne mai girma kuma bauta ne zuwa ga Allah kai kuma kake tawassuli da shi Allah ya karbi addu'arka wannan babu laifi akan haka kwata kwata bal ma abun yabo ne insha Allah amma sai ai kaffa kaffa kada ka jingina nasarar addu'ar taka zuwa ga yankan kadai sai dai ka jingina zuwa ga Allah subhanahu wataala kar ka ce a sai an zubar da jini saboda akwai da suke fakewa da wannan kuma su rika tsafi a'a to yanzu mun ji matsalar ki ko mun ji matsalar ka sai ka je ka kawo rago mai bakin kofato mai bakin kunnuwa kato mai rago mai murdaddan kaho to duk inda ka ya murda me yake tsammani girma sai ce ai dole sai an yanka inna allaha ya kuma an tazbahu bakara ai sai ku yanka saniya to akwai wanda suke fakewa da wannan sai a ce addu'a ba zubar da jini ba zai fayyu ba waye ga ma ba zai yi ba addu'ar matsayinta daban zubar da jini matsayinsa daban kowanne ibada ne zuwa ga Allah subhanahu wataala in aka yi don Allah akwai lada in kana da halin yi kai babu laifi amma kar ka yi garaje kar aljanni ya ce ma je ka yi yanka ya ce dole sai ka yi ka je ka yi wannan ka amince kada wani ya ce addu'ar ba ta yi sai an zubar da jini wa ya gaya masa kul hatu burhanakum in kuntum sadiqina so kuma mutum idan zai sai ya kaffa kaffa kar ya wuce gona da iri da fartanya ko wallahu ta'ala alam sai wannan yana tambaya ne dangane da ciyarwan da wadda bai samu damin yin azumi ba zai yi yake cewa malam shin a kowane azumi mudu nawa ya kamata mutum ya ciyar ko kuma bayan haka mutum zai iya hada azuminsa gaba ɗaya ya ciyar na farko Anas bin Malik radiyallahu anhu a cikin asar da Sheikh Muhammad Nasir rahimahullahu ta'ala ya kafa hujja da shi ya sha azumin wata guda sai bayan azumin ya hada dukkan azumin da ya sha ya dafa abinci ya kira adadin azumin mutane adadin azumin 29 ko 30 ya ciyar da su a rana ɗaya da wannan ya ce ya halatta ka bada abinci da fafe ka kira mutane majiya karfi 29 ko 30 waɗanda suke da bukatan abincin kowa ya ci ya ɗinke ciki sai ya yi geji gwargwadon bukatarsa to kowane mutum da a matsayin azumi ɗaya ya yi in ka ba da ɗanyen abinci babu laifi abinci wasu asar sun kawo cewa a ba da sa'i guda wasu sun kawo nisfu sa'in idan ka ba da sa'i a kowanne fani'ima fani'in mahi kenan in ba ka samu iko malamai suka ce abincin da ya fi kowanne tsada sai a ba da rabin sa'i ga azumi ɗaya idan kuma abinci ne wanda yake mai ɗan sauƙi kamar gero ko masara to shi kuma sai a ba da sa'i wa azumi ɗaya suka ce kuma sai a taimaka da ɗan kuɗin girkawa don haka babu laifi bayan kwana goma ka ba da na kwana goma bayan kwana goma na biyu ka ba da wannan babu laifi in kai haka abin da aka fi in kadi shi ne bayarwa gabannin ai azumin amma matukar an riga an yi bilakika akwai asar da dama da ke goyi bayan wannan mafhum tayyib wallahu ta'ala alam sai wannan tambaya ne daga masu ka daga buzaye suka ce suna son malam ya amsa musu wa'annan tambayoyi na farko suna son malam ya yi bayani dangane da hukuncin sanya labulai a dukkan bango na cikin ɗaki to tambaya ne mai muhimmanci amma kuma lokacin ya riga ya ƙare ala ayi halin rashin sanya shi shi yafi inganci saboda akwai asar na imamul bukhari rahimahullah wato a kewaye gini gaba ɗaya da labule in an sa a kofa da window wannan yayi babu laifi akan haka amma kewaye gini gaba ɗaya da labulai akwai daga cikin malaman suna da ke inkarin akan hakan ya saba wa sunna dogaro da asar da Imam Bukhari rahimahullah ya ruwaito lokacin ya ja in tambayoyin na da muhimmanci ka iya daukan su zuwa gaba a yi aiki da amsa don su shiga cikin karatu ko insha Allah ta'ala wannan shine wallahu ta'ala alam sai a ƙarshe masu neman addu'a daga cikinsu akwai wadda yake cewa Allah ya ba shi haihuwa akwai kuma wadda yake neman addu'a Allah ya bai wa mahaifiyarsa lafiya da mai neman addu'a yana karatu ne amma baya fahimta yana so Allah ya rinka ba shi fahimta a lokacin da yake karatu sai kuma mai neman addu'a akan matsalar jinnu da suke damunsa har a cikin azumi to duk masu waɗannan bukatun duka Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi duk abin da ya dame mu Allah ya yi mana duk abin da yake cutar da mu Allah ya kare mu duk alkhairin da muke nema Allah ya ba mu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم